za mu tattauna game da wasu gagaruman nasarori da Hamas suka sanar sun samu a yau din nan wanda ya haɗa da wata gagarumin nasara da suka faɗi sun samu a yau inda dakarun alƙassam suka haɗin gwiwa da wato Qudus Brigade suka farma wasu tankokin Isra'ila guda bakwai suka ritsa su a tsakiya suka tarwatsa waɗannan tankoki da motocin yaƙi tare da halaka sojojin da ke gudanar da waɗannan tankoki wannan ɗaya ne daga cikin nasarorin da suka sanar sun samu a cikin wannan yaƙi a yau haka zalika muhimmin abu na biyu da zamu tattauna akai shine gwamnatin Isra'ila na neman sulhu da Hamas bayan turjiya da tsaurin kai da ita Isra'ila ta nuna game da ci gaba da yarjejeniyar musayar fursunoni daga baya Isra'ila din ta shelanta cewa a shirye take yanzu ta karbi sharuɗa na Hamas kamar da Hamas din ta ce ba za a taɓa yin musayar fursunoni ba sai bisa sharuɗan da ita Hamas ta ginda to yanzu dai Isra'ila a shirye take da ta karbi sharuɗan Hamas domin ci gaba da musayar fursunoni sai dai abin ba a sani ba a yanzu shin a wannan karan za a ci gaba da musayar fursunoni na fararen hula ne kaɗai? ko kwa zai hada da sojoji domin ku asali abin da ya janyo rushewar yarjejeniyar tsare ta wuta kuma da rashin ci gaba da wannan musayar fursunoni akwai abubuwa Isra'ila take ganin kamar Hamas ta karya mata sharadi na kin sakin wasu mata wanda ita Isra'ila take ganin cewa waɗannan matan fararen hula ne yayin da Hamas ta ce sojoji ne domin sun kama su da karin sojoji hakan ce ta sa karshe suka ci gaba da buɗe wuta da sunan an karya yarjejeniya inda da kuma Hamas daga bangaren take ganin abin da Isra'ila ta yi ke ta yarjejeniya ne domin kuwa an cimma matsaya ne akan cewa za a yi musayar fararen hula da farko daga bisani kuma a zo har a zo kan batun musayar sojoji dan me Isra'ila za ta fake da wasu mata ta ce fararen hula ne bayan su Hamas suna da ginin cewa sun kama su ne da ainihin wato kayan sojoji to hakan ce ta sa ƙarshe dai abin ya zama fitina tsakanin ɓangaren guda biyu yaƙi ya ƙara dawowa kamar yadda kuke gani kamar da su hama suka sanar daidai da abin da zamu ci a cikin wannan shiri Da saboda haka abin da ba mu sani ba shin wannan masayar fursunonin da za a yi za ta iya takaice ne a kafar rangula, ko ko za a haɗa ne da buƙatar Isra'ila na yin musayar fursunonin sojoji wanda shirin da ya gabata na faɗuwar Isra'ila wajen cin nasarar kubutar da wani fursunan yaƙi wanda yake hannun Hamas wanda aka yi kashe shi wannan yana ɗaya daga cikin sababin da za su iya sa Isra'ila ta shiga daga cewa ya kyauta a ce ta bi ta hanyar da ta dace na ainihin wato tattaunawa domin kubutar da waɗannan fursunoni wanda shi ma wannan wata faduwa ce na kimar Isra'ila idan duniya a ce an bujiro mata da sulhu bata amfani da sulhu ba sai bayan ta buga ta ji ba daɗi ƙarshe ta da ta ce ta da sulhu wannan duniya tana iya kallon wannan a matsayin wato kamar gajiyawa ce Isra'ila ta yi a safiyar yau dakarun alƙasam suka sanar da gwamnati na saurin da suka samu a cikin wannan yaƙi yayin fafatawa da dakaru na Isra'ila a yau nasara ta farko da muka tattaro wacce suka samu shine sun ci a yankin mahatta da ke kan yunus a dakarun hamas sun ci nasara hallaka wani taro na sojojin isra'ila ta hanyar jefa musu bamabamai da makamin artillery wato wasu sojoji ne kamar da suka faɗa suka taru a wannan yanki inda su hamas suka zo suka riski waɗannan sojoji suka shammace su suka jefa musu waɗannan makamai wanda hakan ya ba ga kashi gaba ke waɗannan sojoji sai dai hamas ba su faɗi adadin waɗannan mutane ba haka zalika kamar sun sanar da cewa a yau dinnan sun ci nasarar tarwatsa wasu manya-manyan tankokin yakin Isra'ila samfurin Markaba guda biyu waɗanda tankoki ne mafi tsada waɗanda aka yi musu shirin kayayyakin faɗa waɗanda an yi su ma dan kada wani bullet ko wani bomb ya iya fasa su to amma dai sun ci nasarar tarwatsa waɗannan tankoki kamar da a kullum suke tarwatsa gargaran su a cewar su sun ci nasarar tarwatsa waɗannan tankoki a inda suke kutsawa birnin Khan Yunus ta hanyar jefa musu makamai masu linzami na yasin masu lamba ɗari da biyar. haka zalika a yau dinnan batare alkasam sun sanar da cewa sun yi ruwan wuta akan biranen talla a aviv da jerin gwanan rokoki domin martani ga kisan kiyashi da isra'ila ke yi wa fararen hula za mu yi ta ji a banganin hamas cewa sun kai farmaki akan birnin a aviv ko ashkelon ko ustud da sauran biranen su, amma ko ba ma iya ganin wasu bidiyoyi da suke nuni da wato asarori ko ɓannar da aka yi musu duk da wasu lokutan wasu kan fitar da bidiyoyi a dole mutane za su iya tambaya akan in haka ne to su Isra'ila an jefa masu ba su ajin harbi ne na'am amsa guda biyu ce na ɗaya Isra'ila suna da alkubatul Hadidiya, kariya daga rukuwa da suka yi wa biranensu ta yadda idan aka je musu dokoki suna iya wannan na'urori nasu suna iya tarwatsa dukkan wata roka ko wani makami linzami ko san babamai da aka jefa musu amsa ta bifi ne ana samun wasu hare suna faɗawa kan waɗannan biranen kamar yadda saudiya idan kuma suka jefa in sun yi nasara sukan ce sun jefa kuma sun yi nasarar wato afkar da waɗannan harare kuma galibi ma an kaji sun fito sun faɗi in dai baka ji sun ce sun harba an lalata shirin ba to galibi ya faɗa sukan jefa makamai masu linzami akan waɗannan birane sai dai me yasa ba a ganin bidiyon amsa shine saboda isra'ila ba za ta taɓa yadda ta yada bidiyon ba sabanin su ɓangaren hamas inda suke karewa bangaren Falastina cike ke da 'yan jaridu waɗanda aka ba su dama su ɗauki rahotanni su yada a duniya amma ba ba su wannan damar a Isra'ila ba to hakan nesa ko sun ce sun kai farmaki akan Tel Aviv ko biranen Isra'ila ba ka iya ganin menene abin da ya faru sai abin da Isra'ila ta ga dama ta saki ko ta yaɗa wanda galibi abin da ake iya saki za ga wasu 'yan motoci ne ke ci da wuta ko wasu 'yan tituna, amma abin da ya shafi tarwatsa gidaje gine-gine ko kashe wasu dakaru ko su kadori na gwamnati ba sa iya bayyana bayyanawa sukan ɓoye haka zalika dakarun alƙassam sun bayyana cewa sun kare kan dakarun yahudawan sihoniya na musamman waɗanda suka buya a wani katafaren gini da ke beci lahiya ta hanyar amfani da trg shells kuma mujahidai sun tabbatar da kashe wasu tare da raunata wasu wannan ma tana ɗaya daga cikin manyan nasarorin da suka sanar sun samu a yau kuma kafafen yada labarai ke ci gaba da yada su haka zalika alƙasam sun sanar da cewa sun sake harba jerin gwanon rokoki akan birnin Tel Aviv a yau din nan domin martani ga kashe fararen hula wanda Isra'ila suke ta hanyar jefa masa rokokin Rajom masu cin gajeriyar tazara. Daga Alƙasam sun sanar da kai hari akan birnin Nero Isaac a yau din nan. Haka zalika Alƙasam sun sanar da cewa sun kai farmaki a wasu sassa wanda dakarun Isra'ila suka yi sansani irin su Field Command Headquarter da wasu gurare da sojojin Isra'ila suke kokarin kutse sun kai masa farmaki kuma sun halaka waɗannan sojoji. Haka zalika a safiyar ɗannan dai Alƙasam sun sanar da cewa bisa haɗin gwiwar Alƙasam da Sarayar Qudus sun tarwatsa tankokin yaƙi guda ɗaiɗai har guda bakwai ta hanyar amfani da rokoki da bamabamai na antiamo daga cikinsu har da tankar kings wato tankar sarki wacce take jagorantar waɗannan tankoki na isra'ila waɗanda ke ƙoƙarin kutsawa cikin isra'ila to alƙasam su sanar da tarwatsa waɗannan tankoki guda bakwai wacce sarauniyar cikinsu har da ita aka haɗa aka tarwatsa wacce wannan wato ah, kings tank wata irin tanka ce ta Isra'ila wacce ke jagoranta tankokinta wacce ba a ganin wato za a iya rusa ta cikin sauki ana ganin kamar ita ce kwamandan yaƙi duk wani hari da za a kai ba za ta iya wato ba zai tasiri a kanta ba sannan kuma tana da iko wajen harba wato ba mamamai ta rusa gine-gine ta tarwatsa sojoji to amma dai Hamas sun ci nasarar tarwatsa waɗannan tankoki har da wannan sarauniya ta tankoki duka sun ce sun yi amfani da rokoki da mabamai na anti anti'amu wanda ya sanadiyar tarwatsa waɗannan tankokin sun ce haka zalika a cikin wannan taro da suka halaka sun ci nasarar halaka wata motar sojoji wacce take ɗauke da take ɗaukar sojoji guda uku ta hanyar kashe ma'aikata kamar da suka ce sun fafata da tawagar ceto na sojojin Isra'ila waɗanda suka yunkurin tsere da ma'aikacin tankar yaƙi na Bastiri wata tankar yaƙi mai taken Bastiri sun zo za su kubutar da wato ma'aikacin wannan tanka sai sojojin Hamas suka ci nasarar kai farmaki a kansu inda suka kashe musu wato sojoji masu yawa tare da raunata wasu kamar da koma suka sanar da cewa sun kai hari kan maharban sihoniya ma'ana sojojin da ke amfani da machine guns suna hawa sama domin harbo musu wato domin harbe musu dakaru sun ci nasarar harbo waɗannan sojoji da suka fake akan gine-gine ko su ganuwoyi ta hanyar amfani da rpg tare da fafatawa da sojojin ƙasa a gurare da dama tare da kashe su gami da raunata su bayan nan duka suka ce sun ci nasarar kwashe makaman waɗannan sojoji gami da kwashe wasu jakunkuna na alburushansu bayan an halaka su kamar yadda na gani a wani shafi an ce adadin waɗannan sojoji da aka kashe mutum goma sha ɗaya ne sannan dakar masa kwashe makamansu suka yi awon gaba da su waɗannan suna daga cikin nasarori da Hamas suka sanar sun samu a cikin wannan yaƙi a yau dinnan banda wannan akwai wasu nasarorin da dama waɗanda suka sanar sun samu da wasu nasarori da masu taimakawa suka samu kamar jama'ar Husi da suka ci nasarar kai farmaki akan wani jirgin ruwa da ke da kwamman fetur na Isra'ila wanda a shiri na gaba sharhi zai zo a kansa. To bayan duk wannan sanarwa ta fito kuma daga wata jarida ta wacce take magana da yaren Hebrew wato N12 jarida ce ta ainihin Isra'ila wacce take magana da yaren Hibro da rubutu na Hibro. Kafafen yaɗa labarai da yawa sun nakalto labari daga wannan jarida inda jarida ta yi ƙarin cewa Isra'ila ɗin a shirye take da ta karɓi sharɗa na Hamas ko kuma a shirye take da ta yadda a tattauna game da musayar fursunoni wanda a baya ta ƙi amincewa. Kamar da wannan tashar talabijin wacce tasha ce mai zaman kanta ta bayyana hakan. A cewar wannan tasha, Isra'ila a shirye take da ta ci gaba da tattaunawa domin ganin an saki waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. Wannan magana ta Isra'ila fa ta yi ta ne bayan ada ta ce ba ta amince da cigaba da tattaunawa ba. Duka wannan banganin sun biyo bayan kashe wancan firzina da suka yi kokarin kubutar da shi ba su yi nasara da kuma tarwatsa tankokinsu da kashe masa sojoji da ake yi bayan sun jarraba amfani da ƙarfin soji domin kubutar da mutanensu ba su yi nasara ba. Suka ci gaba da cewa Isra'ila ta ce wannan za su tattauna akan wannan batu za su tattauna ne akan abin da ya shafi batun agaji. Ma'ana shigar da kayan jin kai a cikin Gaza da sauransu ko wani abu da ya shafi tsagar cuta dai na cikin wato batu na jin kai wanda ya hada da sakin mata da yara waɗanda aka ɗaure da marasa lafiya da ronatattu da tsofaffi wannan shine abin da isra'ila ta sanar amma sun ce bai zama dole a yanzu yanzu nan ba ta yi nan da sati ɗaya ko sati biyu ko abin da ya sama amma dai suna buƙatar ai wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta domin yin musayan fursunoni abin da suka ji amincewa kamar da muka yi muku tsokaci a baya cewa ainihin wato tun a bayan su Isra'ila ɗin sun nemi Hamas su saki wasu mata waɗanda a cewar su waɗannan matan fa duka fararen hula ne yayin da Hamas suka ce sam su ba su yadda ba waɗannan mutane waɗannan mata da aka kama duka sojoji ne domin a cewar Hamas sun kama su ne cikin uniform na soji ya mun kama mutane da kayan sojoji ɗauke da bindigogi yanzu dan kuna so a sake su za ku ce fararen hula ne su shiga cikin alfarmar waɗanda za a saki a cikin yarjejeniyar sakin fararen hula saboda haka ba mu amince da wannan buƙatar taku ba a cewar Hamas shi yasa Hamas ta ɗauki ba wannan bukata da Isra'il ta bujiro da ita a matsayin keciyar yarjejeniya wacce aka cimma domin tun a baya an cimma matsaya akan cewa sakin sojoji yarjejeniyarsu tana gaba za ta zo ne a marhabala ta gaba ba a yanzu ba yanzu za a ci gaba da tattauna ne akan cimma matsaya akan sakin fararen hula to amma kuma tare da haka Isra'ila ta fito take bukatar waccan bukata yanda da ba biya mata ba ta ci gaba da ainihin barin wuta ta ce Hamas ta karya yarjejeniya wannan shine abin da su Hamas suka sanar kuma suka ce wannan abin da ya faru shine sanadiyar rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni haka jami'an Hamas suka bayyana daidai da abin da kafafen yaɗa labaran Isra'ila ke faɗi har zuwa yanzu a hannun Hamas akwai fursunoni kimanin mutum ɗari da 137 wanda guda ɗari da da shida daga cikinsu gaba ɗaya Yahudawa ne yayin da guda goma sha ɗaya 'yan ƙasashen waje ne waɗanda Hamas ta ainihin yi garkuwa da su. Yanzu saboda wannan da nake raddi a kansa, na san zai ga wannan bidiyon nawa don za mu yanka masa daidai inda raddin yake a kansa. Ya zo yana magana a kan abin Filistin, da shiru ya da ya fi masa alheri. Sai ya ce wai ga abin da yake faruwa, wai sai ya ce wai matsalar sai ya ce wai matsalar yakin Filistin 'yan Hamas ne. suke yi sai ya ce wai 'yan hamas kuma abin da ya sa ba sa samun taimakon da ya dace wai saboda 'yan shi'a ne wai saboda 'yan shi'a ne to a nan wurin tukunna mu tsaya daidai nan ƙarya ike ina gaya masa da babban baƙi da wasali ƙarya ike yi Allah in irinka ne da irina muka samu kanmu a mawkif din hamaza kai ka san haka ni na san haka kar mu yaudari kanmu ahalus sunnan sai da Allah ya darje ya zaɓi waɗanda suka fi kowa sunna ya ajiye su a wannan wajen ka san waye kafa Hamas kuwa ka san waye kafa Hamas ahalus sunnan da suka kafa Hamas ina rantsuwa da allan da ya tsaye da sama ba gwafa a yau a doron kasa ba za ka samu ahalus sunna irinsu ba inda wani dan adam yartaki ila darajatil biya saboda dunsa ga Allah na zahiri da aka gani wa'annan mutanen billahi lazi za su iya zama annabawa inda tsabar da'a da biyayya za ta mai da mutum ita take sa mutum ya zama annabi to wa'annan mutanen sun kai su zama ka shiga yanzu da nake wannan maganar wayarka ka yi gogulin ka sa sheik ahmad yasin shi ya kafa hamas sheik ahmad yasin shi ya kafa hamas ahal sunna ne tantagarya kuma ka shiga gogul yi gogulin kai da ka gan shi ma ba sai an gaya maka ba duk ƙasar ku ba ahal sunna mai irin kamarsa billahi lazi nake gaya maka shi ya kafa hamas sannan abdulazizin rantisi wa'annan duk shahidai ne shahada suka yi shahada suka yi su ne fa suka kafa hamas hamas ƙungiya ce ta musulmi ahalus sunna babu wanda ita rubutu a kansu ko a wikipedia ko a idan wanda in za a yi maganar me aqidar su sunan su sunna wal jamaa sunna ne salafiya kan tagariya kan tagariya kaga anan ya musu karya. alaƙar su kuma da iran alaƙa ce ta taimako tana goyon bayansu su akan neman 'yancinsu da suke tana goyon bayansu a kan yakin da suke da isra'ila yanzu don allah saboda kawai iran shi'a suke yi sai suka zo suka ce za mu taimake ku sai su ce a ba masu to fa irin wa'annan shaidanun namu na nan najeriya su abin abinda su ita ce sunar a wajensu to in ba su karɓi na iran ɗin ba sai wa waye ba su taimakon ƙasashen naka na ahalin sunna wanda kai a wajenka kana ga su ya kamata su ba su taimakon sun ba su yanzu maukif din nan na iran wace ƙasa ce ta ɗauka a cikin ƙasashen in banda qatar da pakistan da turkey waye suka da wannan matsayar su suke iya bayyana tarayyarsu da su amma duk sauran jubana matsorata ne saboda mai saboda yaran gidan Amerika ne to amma mutum ya yi aiki da hankalinsa ya yi aiki da hankalinsa yanzu shi yana zargin hamas suna karban taimakon iran amma fa ba zai iya zargin saudiya kuma da take karban taimakon Amerika ba su kuma wannan ba abin zargi ba ne to hamas dai abu na farko karya yake hamas ahalus sunna ne su da iran alaka ce ta taimako mabukata ne su suna bukatar taimako kuma ko ba majushe ne ikawo maka wannan taimakon kana bukatarsa balle kuma musulmi dan uwanka wanda kawai ra'ayoyi ne suka bambanta ku da shi to saboda haka a wannan ita ce su amma hamas kungiya ce ta ahalus sunna tantagarya kuma ahalus sunna ina ƙara faɗi ba irin mu yan jebu ba irin na Najeriya wanda sai cin junan mu da zage-zage a tsakanin mu wanda babu abin da muka haƙaƙa a la'arjil waƙe sai fitina yan uwanka ma baka kyale su wannan ijefu wancan wannan ijefu wannan wannan izagi wannan to wa'anda suka kafa Hamas ba irin wannan bane sannan a hamas tana da kowane bangare akwai bangaren sojojinta to ɓangaren sojojinta kuma su ne ka ta'ibu izzuddin al ka san wane ne izzuddin al ka san daga ina ya fito ka san martabarsa da matsayinsa a ilimi da addini to wannan izzuddin ƙasam din ɗin da kake ji wanda saboda irin guduma wadda ya bayar da gwagwarmayar da ya yi kafin turawan ingila da haɗin su yahudawan su iya cimmar su kashe shi babu wani ɗa da mace ta haifa a yankin Filistin da ya musu ɓarnar da ya yi ma yahudawa ɓarnar da ashahid izuddin al-qassam ya musu wannan ne ma ya sa ita wannan ɓangaren ami ɗin ɓangaren sojojin aka sa musu wannan sunan ka ta ibu izuddin al malami ne bi kulli ma ma tahmilu ma'anar kalima malami da duk ma'anar abin da malanta take nufi malami ne kuma a misra yayi rayuwarsa kuma a azahar ya fito wanda ai azahar da ita ce cibiya ta ilimi a duniya da babu irinta ko to daga nan ya fito a nan ya yi graduating kuma mashayikul azhar din suka yadda ya kai malami ya zo ya ci gaba da karantarwa da da'awa sannan kuma ya saka ɗalibansa a cikin aikin soja suka fara wannan gwagwarmayar ta 'yanta filistin har lokacin da allah ta'ala ya kaddara ya yi shahada saboda haka sai suka karrama shi wannan bangaren na sojojin hamas sai aka sa musu sunansa shi ma yanzu kai gogulin ka gan shi za ka ga hotonsa da komai nasa ku kaga ya kamata a ce malamin da zai fito yi magana ya san me yake faɗa amma ya musu karya, ya ce su ba ahlus sunna ba wai wannan ne dalilin da ya sa aka ki taimaka musu sannan ita ka wata barna a gaba a cikin barnar da ya sai ya ce wai kuma dama yanzu dan bidi'a ne an zo za a yaƙe shi ta ya za ka yi ka taimake shi bayan an taimake shi sai ya dawo kanka kenan yanzu shi a wajensa a bar yahudawa su yi su yaƙi waɗannan mutanen na filistin kar a taimake su saboda mai a wajensa su 'yan bidi'a ne mu a halin suna muka kawo musu ɗauki to ai idan suka murmure kanmu za su dawo yanzu wannan wai malami kuma malamin ma wanda ike kiran kansa babban malami Shi ne yake irin waɗannan maganganun na rashin kan gado wallahi tallahi kai ɗalibinsa ko wallahi kai hattara yanda abu na zahiri abinda 'yan jarida ma sun san shi 'yan boko ma wa'anda ba su san bihin ba sun san shi shi ya zo yake masa irin wannan fassara to kai mai tabbacin ka akan nusus din da yake fassara maka tukunna na ƙur'ani cewa daidai ma yake fasara maka wallahi baka da tabbas mutumin da zai zo ya ce dan hamas dan shi'a ne to wannan yanzu me ya tabbacin ka in yazo ya jama'a aya ya fassara ya daidai yake fassara ma kuwa yazo ya jama'a hadisi yana fassara ma ya daidai yake fassara ma ku ya tara fa wallahi tallahi ku ya tara kabiyar filistin ka daina kallon mutane ka kalli addini arnan duniya gaba ɗaya da yahudawa ba suna kallon kabiyar kadiya ce ta ashkas ba kabiya ce ta addini kuma rundunonin nan shi yasa ma suka sa wa kansu sarayal kudus wato rundunonin yaƙi da suke kare ɗakin Allah yanzu don Allah mu a ce nasara ne suke gwagwarmayar kare wannan yankin suke faɗa da yahudawa wa ya kamata mu mara wa baya tsakani fa da Allah to balle a ce musulmi kai matsalar ka kawai shi ɗan bidi'a ne kenan yanzu kai a wajenka idan musulmi ya zo yana faɗa da arne musulmi dan bidi'a a faɗar ka fa musulmi ne dan bidi'a yana faɗa da arne kai yanzu a wajenka wato a bar arnen nan ya gama da shi idan arnan ya gama da shi kai kuma a tsammanin ka yanzu arnan sai ka soya a wajensa sai ya kyale ka an yi irin wa'annan masu wannan tunanin suna da hankali kuwa wallahi tallahi jahilai ne ina muku rantsuwa da Allah da ya tsaye da sama ba gwaba ci da ka suke yi a cikin sha'anin addini amma ka karanta maganganun imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala ka karanta maganganun ibnu taimiyya a cikin majmu'atul fatawal kubra ka karanta maganganun ibnu taimiyya a cikin majmu'ul fatawa ka ga maganganunsa ya jinjina wa in shi'a ya jinjina musu a wurare da yawa ya ce akwai musulman da ba su san musulunci ba sai ta hanyoyin wasu 'yan shi'a da suka tafi turai su suka kai musu musulunci a hannunsu suka musulunta kuma suka yi wa musulunci aiki mai yawa musulmi suka samu alheri mai yawa a sanadinsu duk da cewa a hannun 'yan shi'a suka musulunta kuma akwai matsaloli a cikin aƙidun shi'a amma wannan shi ya fi musu alkhairi sau miliyan ma'ana shi ya fi musu alkhairi sau da yawa akan a ce da a kafircinsu suka zauna yanzu kai aka samu wani yace zai musulunta amma shi zai musulunta amma sai dai shi aika ce zauna a kafirci saboda kai dan mahaukaciya ne wannan ita ce sunnar da kuka koya to karya kuke yi wallahi tallahi ba a wajen a'imma na sunna kuka koyi wannan sunnar ba yan iska matsiyata ƙarya kuke ku kuke ƙirƙirar wannan kuke generating rigima da ƴan uwanku saboda cimma wasu muradanku al'imamu zahabi cewa ya yi ya aballa da wannan lafazin ya yi amfani ya aballa allah ya ƙi allah ya ƙi mutumin da yake dangantuwa zuwa ga musulunci ko da a ce yana ɗauke da wata aƙida ta kafirci ya zama daidai da wanda yake arne ne na asali Allah ya ki wannan ba daidai suke ba